بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قديا تتبتك الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na lahadi na kuma goma sha biyar ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu da da da talatin takwas kuma daidai da eh, tara ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya da izinin allah madaukin sarki a wannan yammaci za mu ɗora inda muka tsaya karatu wannan littafi mai albarka kitabu tauhid kuma wannan shine darasin mu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi ɗin za mu tashi a babi na goma sha biyar babi na goma sha biyar shine babu ƙaulin lahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu maza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir wa huwa al-aliyyul kabir باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الألي الكبير وبنجي سبحانه وتعالى يكتشوا حتى كما هرزوا لوكو تندا إذا فزع عن قلوبهم إذا أكتشري firgici درازني دا, da tsoro da ke cikin قالوا سيسو sai su ma za ƙala rabbukum to mai ubangijinku ya ce ƙalu sai su waɗanda aka tambaya su ce alhaƙa ya faɗi abin da yake gaskiya wa huwa kuma shi Allah ɗin shi ne al'aliyu maɗaukaki alkabiru kuma mai girma malam ya kawo wannan babi ne na goma sha biyar babu ƙaunin ta'ala hatta idafu ziyar an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qala al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir bayan babi na goma sha hudu babu qaulin lahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun ولا يستطيعون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم sawa'un alaikum ada'autuhum am amtum samitun sai ya kawo wannan babi din hatta har zuwa lokacin da iza fuzzi'a an qulubihim idan aka cire tsoro da ke cikin zukatansu su suwa hum an qulubihim dangane daga barin zukatansu su suwa eh mala'iku to ai a jerin gwanan ayoyin gaba ɗaya babu sunan mala'iku tun daga laƙada kana lissaba in fi maskan ta ne an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur har zuwa wala qad saddaqa alaihim iblisu dhannahu duk babu sunan mala'iku to in ka ce hatta idza fuziya an qulubihim har zuwa lokacin da aka cire tsoro daga cikin zukatansu su suwa hawa da udi ila man amma ka ɗauko farkon ayar wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la wala tanfa'u shafa'atu kuma ceto bai taɓa amfani indahu a nan gaban Allah illa liman azina lahu sai kawai wanda Allah ya bashi izinin ya yi ceton kuma aka nuna mashi wanda zai ceta wannan ceton ne zai yi amfani sai Allah ta'ala ce hatta idza fuzza an qulubihim har kuma zuwa lokacin da aka cire tsoro daga cikin katansu. kuna ji da kyau ko sai malamai suka ce gaba daya inda wannan zamirin yake komawa shine abin da hadisi ya ambata a gaba hadisin abu huraira shi ya bayanin marji abdamir domin kaga yanzu abdamir ya udu ila ghair mafkur kun da ke ko saboda me saboda an san waye almafkur din an san waye almafkur din sune mala'iku kamar da Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadar lalle mun mun saukar da shi shi me to ai sunan shi bai gabatu ba kafin surar kuma zamiri yana komawa ne zuwa ga abin da aka ambata ku da ke wa idibtala ibrahima rabbuhu kaga hu ya koma zuwa gawa ibrahim saboda an ambaci ibrahim ubangijin annabi ibrahim ku da ke ko wanada nuhu ibnahu nuhu ya kira ɗansa kaga hu ɗan nuhu kenan domin an ba sunan shi ya gabata to amma anan da aka ce hatta idza fuziya an qulubihim har lokacin da aka cire razani daga cikin zukatansu su waɗanda ake magana a kansu ɗin su ne mala'iku su ne mala'iku saboda ba a faɗi sunansu ba saboda shi wanda yake sauraron maganar ya san ko su suwaye ai kaga qul lahu ahad huwa zamiri ne ya koma zuwa ga eh ai allahu ya zo bayan zamirin ne ba ya zo kafin zamirin bane eh kullum da ke ko damirin huwa a ya zo kafin ismul jalala ne ba ya zo bayan ismul jalala ba ne huwa allahu lazi la ilaha illa huwa a ga huwa din ya zo kafin suna ne shi suke kira da abin hatta idza fuzza an qulub ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala tanfa'u shafa'atu inda kuma ceto bai taba amfani a gaban Allah illa liman azinahu lahu sai ga wanda Allah ta'ala ya bashi izini bayani akan ceto yana nan zuwa gaba kaɗan insha Allah ta'ala hatta idza abinna illa liman azina Allah sai ga wanda Allah ta'ala ya bashi izini kulura Allah ta'ala zai bada izini ga wanda zai ceto ɗaya kenan sai kuma a bashi izinin wanda zai ceta nawa kenan biyu to nan ne ceton zai yi amfani magana akan ceto da izinin Allah ta'ala za ta zo a darsi na gaba insha Allah ta'ala sai Allah ta'ala ce hatta har zuwa lokacin da idza fuzzi'a an qulubihim idan aka cire aka raba zukatansu daga tsoro da suka shiga ciki su suwa kenan su mala'iku aka cire tsoro da ke cikin zukatansu a nan akwai masail da dama matsala ta farko kenan mala'iku suna da zuciya kuna ji da ke ko mala'iku suna da zuciya saboda mai kace mala'iku suna da zuciya saboda Allah ta'ala ce ta idza fuzi’a an qulubihim kuma Allah ɗin shine mahalicin mala'iku sai nuna mana mala'iku suna da zuciya Ƙalu sai su ce ya nuna mana mala'iku suna magana kuna ji ko mala'iku suna magana kenan da mala'iku suna da zuciya ashe kenan mala'iku ajsam ne jiki ne ba wai rauhanai ne. kun gane ta'abiri din abu ne abubuwa ne da yake ajisam jiki ne suke da shi kamar da Allah ta'ala ya faɗa ya ce alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba sai nuna mana mala'iku suna da jiki dan suna da fuffuke fuffuke kuma nau'i ne na jiki uli ajnihatin ma abota fuka-fukai Masina akwai masu fukafukai fukai biyu wa sulasa akwai masu fukafukai uku uku wa ruba akwai masu fukafukai hudu hurhudu yazidu fil khalqi ma sha Allah yana karawa a halittarsa abin da ya so ya ga dama sai ya kara a halittar ina fatan kun fahimci magana ta da kyau ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga laika Jibrilu da fukafukai 600 kada saddal ufuk ya toshe sasannin sama gaba daya tun da kaga da ya tashi maganin mala'ika din sosai da sosai ya yi ganshi ne a lailatul isra a mi'raji shine la qadara min ayati rabbih al-kubra malam ya kawo wannan magana ne bayan da ya kawo ayar babi a yi shiriku na mala ya khuluku shay'an wa min khuluqun sai ya biyo kuma da magana akan mala'iku don wannan ayar aya ce da take magana kan akan take magana akan mala'iku saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce hatta idza fuzza an qulubihim qalu har lokacin da aka cire razani da tsoro daga cikin zukatansu zukatan mala'iku kenan mala'iku suna razani suna tsoro tsoron wa Allah ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun ya khafuna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu suna jin tsoron ubangijinsu min fauƙihim daga can samansu wa yaf'aluna marun kuma su mala'iku suna aikata duk abin da ake umarta su da shi kenan mala'iku ba waɗanda ake bautawa ba ne domin su ma akwai waɗanda suke bautawa ina fata mun gane wannan da kyau isa ga ayoyin suke magana mana magana akan abin da ya shafi mala'iku ƙalu bayan da suka tashi suka farka daga wannan razanin ƙalu sai sashin mala'iku ya ce sashi ma za ƙala rabukum mai ubangijinku ya ce kaga sashin mala'iku yana tambayar sashin mala'iku ƙalu sai su mala'ikun da aka tambaya su ce alhaƙa ubangijinmu ya faɗi gaskiya wa huwal aliyu kuma shi allah maɗaukakin sarki shine al'ali maɗaukaki alkabir kuma mai girma fi sahihi an abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقولي كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الألي الكبير في الصحيح ya zo a hadisi ingantacce an abi hurairata daga abu, abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dausi radiyallahu anhu Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu qal ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce iza qadallahu al idan Allah ya hukunta al'amari idan Allah ya hukunta al'amari idan Allah ya zartar da al'amari yana zartar da al'amarinsa da magana domin inna ma'amurhu idza da shay'an an ya yaqula lahu kun inna ma'amur idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idza qada Allahu al'amara, idan ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta al'amari fi sama'i a sama darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku su buga fuka-fukansu darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku su buga fuka-fukansu khud'anan liƙaulihi domin ƙanƙantar da kai domin ƙasƙantar da kansu ga zancen Allah subhanahu wa ta'ala sai su bugar da fuka-fukansu sai su faɗi sai su ɗumauci ka annahu kamar shi ƙarar fuka-fukan nasu silsilatun alasafwani sarƙa ce kaca da ake janta akan falalin dutse akan dutse sosai aka zo da kaca ana jan kaca ɗin a kai ya za ka ji ta eh, cas haka za ka dinga jin abin nan kacar ko sarƙar tana ƙara yanfuzuhum zalik hakan yana tansu. ma'ana daga jin zancen ubangiji subhanahu wa ta'ala sai su faɗi sai su ɗumauci hatta idza fuziya an qulubihim har lokacin da za a cire wannan tsoron daga zukatansu su mala'iku bayan mai gagas mai sanadiyar tsoron kenan da razanin jin maganar Allah subhanahu wa ta'ala jin maganar Allah subhanahu wa ta'ala har lokacin da aka cire wannan an qulubihim daga zukatansu qalu sai su mala'iku su ce masahin su ma za qala rabbukum mai ubangijinku yace qalu sai su da aka tambaya su ce alhaqa ya faɗi gaskiya wa huwa al kabir shi Allah ta'ala shine al-aliyyu maɗaukaki al-kabiru kuma mai girma a wannan aya da wannan hadisi da suka gabata suna ɗauke da abubuwa da dama daga cikin waɗannan abubuwan na farko akwai samuwar mala'iku cewar mala'iku halitta ce kuma akwai ta dole ne mutum ya imani da wannan domin imani da mala'iku yana daga cikin shika-shikan imani guda shida kuna ji da ke ko ƙala fa akhbirni anil iman ƙala an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri sai nuna mana shika-shikan imani guda shida ne shishike na farko an tu'mina billah kai imani da Allah za ga waɗansu babi babi da muke ta karanta a kitabu tauhid duk suna magana ne akan an tu'mina billah akan kai imani da Allah wa mala'ikatihi kuma kai imani da mala'ikun Allah su ma za ga akwai waɗansu abuwab wasu babi babi da ke cikin littafin suna magana ne akan imani da mala'iku tumina imani da Allah imani da mala'iku an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi imani da littattafan Allah ta'ala da aiko wa rusulihi imani da manzannin shi da ya turo wal yawmil akhiri kuma imani da ranar ƙarshe kuma wa an tumina bil qadari khairihi wa shar kuma ka imani da abin da Allah ta'ala ya hukunta ya kaddara na alkhairi ne ko kuma kishiyarsa ko na sharri ne mutum ya imani da shi to waɗannan su ne shika-shikan imani to yanzu magana ta kawo mu akan imani da mala'iku saboda mai magana ta kawo mu akan imani da mala'iku saboda wannan ayar da wannan hadisin suna magana ne akan mala'iku kuma da Allah ta'ala ya ce hatta idza fuziya an qulubihim har lokacin da aka cire tsoro daga zukatansu wannan hadisi ya karanta mana idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatul mala'ikatu bi ajnihatiha sai nuna mana ashe su ne suke su ne aka ce tsoron daga zukatansu sai nuna mana na farko akwai mala'iku wanzuwa samuwar mala'iku akwai su inkarin mala'iku warware imani ne ga wanda yake da shi da in ko daman bai da imani kaga yana da jaddada kafircinsa kenan ina fatan kun fahimci wannan da kyau saboda haka idan mutum yana inkarin mala'iku za ka tsaya ka kallace shi in daman yana da'awar musulunci to ya warware musuluncin nashi in kuma daman ba da'awar musulunci ike ba kaga yana da jaddada kafircin nasa saboda imani da mala'iku yana daga cikin shika-shikan imani guda shida ɗaya kenan na biyu yana cikin shika-shikan imani da mala'iku imani da abin da Allah ta'ala ya bayyanar na sifofin mala'iku na farko suna da zuciya dan ta yi dafu fuzi'a an qulubihim har lokacin da aka cire tsoro daga cikin zukatansu na biyu suna da fakafakai alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'il malaikati rusulan uli ajnihatan masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha sai kaga suna da zukata daya suna da fakafakai biyu kenan mala'iku ajsam ne halitta ce mai jiki halitta ce mai jiki sai dai kuma kada mutum ya fahimci cewar an ce darabatil mala'ikatu sai ya dauki mala'iku mata ne saboda ai ya ga ta'u ta'anis watakila ya ce a gashi an ce ta'u ta'anis a almala'ikatu jam'i ne na almalaku mufuraɗin shi ne almalak mala'ika jam'insu kuma sai ya zama mala'iku almala'ikatu wannan ba almala'ikatu ta'un din ba ta'u ta anis bace ta'un ce ta asulul biniya ta'un ce ta asalin kalma din kun da kyau ko ai ga kama fatimatu aishatu daman ta'u ce ta ta anis amma mala'ikatu talabatu saharatu kafaratu fasaqatu duk ba ta'u ta anis bace ta'un ce ta asalin kalma ula'ika humul kafaratu alfajaratu alkafaratu jam'i ne na kafir alfasaqatu jam'i ne na fasir at jam'i ne na talib to duk abin da yake a wazanin fa'il ƙwalib a wazanin fa'il kuma yake sifa ba suna ba sifa ba suna ba kuma abin da sahihul akhir ana jam'in sa akan wazanin fa'alatu ina fata mun gane wannan da kyau sannan mutum ya ce an ce darabat almala'ikatu ai darabat an sama fi'li madi din ta'u ta'anis kun lura da ke ko me yasa saboda almala'ikatu jam'u taksir ne jam'u taksir ne ba jam'u muzakkar salim bane kuma idan fa'ili ya zama jam'u taksir yuzakkaru wa yu'annas yuzakkaru wa yu'annas ana zama da shi alamatu tazkir ko alamatu na ta'anis qalat rusuluhum afillahi shak kaga ba manzanni maza ne ko mata maza ne gaba daya man banda abu abdullahi ibn hazam al-zahiri shi kadai ne ce akwai annabi ya mace kaga ah, manzani gaba daya maza ne amma Allah ta'ala ce qalat rusuluhu kuma mata ziryan ne ya ce wa qala niswatun fil madina wa bai ce wa qalat niswatun ba wa qala niswatun qalat to raka sai mutum ya kiyaye mala'iku ba mata ba bane wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yi ta mala'ikata simiyatar unsa kuma lalle dukkan waɗanda ba su imani da ranar lahira ba suna kiran mala'iku da suna na mata a ga cewar mala'iku mata ne ɗaya ne daga cikin alamomin kafirci ina fata mun gane wannan dake ayyukan mala'iku yanzu mun ji kaɗan daga cikin halittar mala'iku suna asalin halittar su halitta ce ta fuka-fukai shine asalin halittar su alhamdulillahi ja'il mala'ikati rusulan wa li ajnihati masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha sai dai ya halatta yana yiwuwa ga mala'iku canza halitta canza shiga daga halittar shi ta malaki ta mala'ika ya zo a siffa ta mutum wannan ku ya zo a hadisi na biyu na arba'un hadis iz qala alaina rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'r ina jin ku barakallahu shi يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه Waƙala ya muhammad akhbirni an islam kaga daga karshe ya ce fa'innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum fa jibril shi malaika jibril ne atakum ya zo wurinku yu'allimukum dinakum ya sanar da ku ku amma ya suka ce tsala tala na rajulun in suka kira shi da mutum saboda sun ga siffar shi gaba daya ta mutunci kenan kaga daga sifa ta mala'ika ya canza zuwa sifa ta mutum waye ba mu labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nana maryam idan tabbatar min aliya makanan makanan kasiya ko sharqiya. sharqiyya eh ina ina ba ta mun bayyace wannan da kyau ku duba ku ga lokacin da mala'ika jibril izo wajen ta qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya domin ta ganshi ne a sifa ta mutum ta ganshi ne a sifa ta mutum fata masala laha basharan sauya kaga fata masala laha basharan sai waɗannan dalilai guda biyu ba wai suke nan ba na ayar alkur'ani da na hadisin manzon Allah sallama suka nuna mana ashe mala'ika yana yana fita daga siffar shi ta mala'ika ya zo a wata siffa kamar yadda mala'ika jibrilu ya bayyana ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya tabbatar mana cewar mala'ika ne kamar yadda mala'ika jibrilu ya zo gana na maryama fata laha basharan sauya ina fatan mun gane wannan da kyau duk wannan yana tabbatuwa ga mala'iku yanzu idan wani ya zo kuna zaune ya zo ya gaida ku ya sallama ya wuce sai wanda aka zo wurin shi sai ce muku wannan mala'ika ne bayan ya tafi mai za ku ce sai ce muku ai ba malayaka jibril ya zo wurin ma'aiki ba sai mu ce ai ma'aiki ne ba da labarin ba ya zo wurin na maryama ba ai allah ne ba da labarin kuna shi da kyau ko saboda tun da allah ne ya ba mu labarin malayaka jibrilu ya zo wurin nana maryam hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi ya ba mu labarin mala'ika jibrilu ya zo wurinsa wannan sai ya tabbatar mana da haka amma yanzu mutum ya ce yana gane mala'ikun sama da na ƙasa kaga wannan zindiƙanci ne wannan ba wai kafirci ba zindiƙanci kasan zindiƙanci shine koya kafirci a zuci da bayyana da musulunci a baki saboda haka a yau babu wanda zai ce ya ga mala'ika ka lura da wannan da kyau babu wanda zai ce ya ga mala'ika balle har kuma wai mutum ya dinga nuna wani hoto a whatsapp yana cewa wai mala'ika ne ya sauka rana 27 ga akwai wanda bai gani ana titura wasa ba akwai wanda bai gani ba akwai wanda bai gani ba akwai wanda ya gani saboda ka lura da waɗannan abubuwan ba ma ya buƙatar ka tura ka yi kwamfane shi shi mala'ika ba a ganinsa wannan kenan abu na gaba mala'iku ba sa ci ba sa sha mala'iku ba sa ci cin abinci kenan hakan nan ba sa sha shan abin sha su gaba ɗaya awa 24 a yaren mutum su tasbihi ne gaba ɗaya yusabbihuna laila wan nahara la yafturun yusabbihuna laila suna yin tasbihi tsawon dare baki ɗaya wan nahara da kuma yini baki ɗaya la yafturun ba sa gajiya yanzu me ya saura wannan zarfu zaman ne ya saura an ce dare duka yini duka to yanzu me ya saura ba abin da ya saura sai nuna dare da rana su tasbihi suke ina fata mun gane wannan da kyau kuma suna jin tsoron ubangijinsu ya na rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu daga sama wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata duk abin da ake umartarsu wannan duk kaga sifofi ne na mala'iku ana fatan kuna jina da kyau to yanzu me alaƙar wannan babi da babin da ibiyo baya shine wannan tsarki da daraja da matsayi da mala'iku suke da shi shi wasu suka gani suke bauta musu shi wasu suka gani suke bauta musu ai mala'iku suna da matsayi a wurin Allah su kuma suna gani suna ɗauke da ƙazanta saboda haka ko sun yi Allah ba zai karɓa ba bari su bauta ma mala'iku sai su mala'iku su kai ga abin su kai abin shi yasa malam bayan ya ce a yi shiriku na mala ya hulku shay'an wahum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun sai ya biyo da nau'in waɗanda ake bautawa sai ya biyo da nau'in waɗanda ake bautawa tsoraka ba a bautawa mala'iku ba a bautawa mala'iku su mala'iku bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ko da wasu suna bauta musu don tsarkinsu da darajarsu wannan ba shi ne dalilin ba shi ya sa ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su mala'iku bayi ne na Allah maɗaukin sarki ɗaya kenan su a karan kansu babu wanda ya babu wanda ya ce a bauta mishi Allah ta'ala ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi kadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi zalimi wa man yaqul minhum duk wanda ya faɗa daga cikin su mala'iku ya ce inni ilahun min dunihi ni ne abin bauta ni abin bauta ne koma bayan Allah ba duk mala'ikan da ya faɗi wannan Allah ta'ala ce fa zalika jizihi jahannam to wannan za mu sakan kama shi da jahannama ga babu mala'ikan da ya faɗi cewar a bauta mashi saboda haka babu wani bauta da za a yi wa mala'ika balle a ce an yi wani hatimi nan sama jibrilu ƙasa mika'ilu gefe isra'ilu gefe kuma a sa sunayen mala'iku ko da sunayen salihai duk waɗannan ba a yin su ina fata mun gane waɗannan su mala'iku bayi ne na Allah maɗauki sarki su bautar Allah suke yi ba bauta musu ake yi ba da ka sai mutum ya kiyaye waɗannan al'amura sai wannan hadisi na abu horara ya ci gaba da yi mana bayani fayas ma'uha mustariqus sami idan mala'iku suka ji maganar Allah subhanahu wa ta'ala sai suka faɗi da fukafukansu gaba ɗaya suka farka sai sashinsu ya ce ma sashi ma za ƙala rabbukum ƙala alhaqqa wa huwa al kabir kun ga a yanzu mala'iku suna maganar abin da Allah ta'ala ya faɗa kenan kuna jina da kyau a yanzu mala'iku sashinsu na tambayar sashi abin da Allah ta'ala ya faɗa domin daga cikinsu akwai masu jin maganar Allah kai tsaye akwai kuma wanda yake ba haka ba ga Allah ya stafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasu daga cikin mala'iku akwai manzanni hakan nan kuma daga cikin mutane akwai manzanni kamar yadda ka san ba dukkan mutane ne manzanni ba hakan nan ba dukkan mala'iku ne manzanni ba saboda Allah ta'ala ce Allahu yastafi minal mala'ika daga cikin mala'iku rusulan wa minan nasi ai wa minan nasi rusula kun lura da kyau ko saboda haka mala'iku matsayinsu wani matsayin wani ya fi wani matsayi shugaban mala'iku gaba ɗaya daya shine mala'ika shi ne shugaban mala'iku gaba ɗaya a lokacin da mala'iku suke wannan maganar ma za ƙala rabbukum kuma mai ubangijinku ya ce ƙalul haƙa ubangijinmu ya faɗi gaskiya wa huwa kuma shi ubangijinmu shi ne al'aliyu maɗaukaki kulura al'aliyu maɗaukaki yana da fassara guda biyu ma'ana guda biyu ba fassara biyu ma'ana guda biyu al'aliyu uluwu zat zatinsa maɗaukaki ne da uluwu sifa sifa shi kuma maɗaukakiya ce nau kenan biyu wasu kuma sukan ce da uluwu sha'ani sha'aninsa babban sha'ani ne sha'anin ubangiji subhanahu wata'ala babban sha'ani ne domin shi kulla yawmin huwa fi sha'an shi kulla yawmin huwa fi sha'an to uluwu sifa shine sifa shi maɗaukakiya ce sifa shi ta ji da gani sifa ce maɗaukakiya da ilimi duk sifofin shi subhanahu ta'ala sifa zatiya da sifa fi'iliya duk sifofi ne maɗaukaka subhanahu ta'ala hakan nan kuma zatinsa maɗaukaki ne domin babu wani abu da ke ƙasansa komai yana saman ne kullum da ke ko shi allah maɗaukin sarki babu wani abu da yake saman allah babu wani abu da yake saman allah subhanahu ta'ala. komai yana ƙasan Allah subhanahu wa ta'ala ne shi Allah madawakin sarki shine saman komai hausa ta fito ko kuma na ɗan yi ya ɗazo wurin na yi aka ko Allah ya fi mana gaba shi yasa kaga ubangiji subhanahu ta'ala ce ya na rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu min fauqi shi ubangijinsu yana saman su subhanahu wa ta'ala. kaga shi Allah maɗaukaki ne yana sama hakan nan kuma sifarsa ya ce wa kuma alkabiru babba ne zulkibriya ma'abocin girma ne da ma'abocin girma ne subhanahu wa to bayan da mala'iku suke wannan magana fa yasma'uha mustariqus sami sai masu satar magana cikin aljanu sai su saurari wannan maganar ta mala'iku na yi kasan mala'iku suna satar magana Eh, mala'iku eh, a nan aljanu fayas ma'uha musarku sam'i sai mai satar magana daga cikin aljanu ko daga cikin aljanu sai su saci magana da mala'iku suke sai su sace ta saboda su aljanu suna satar maganganu kuma suna satar maganganun suna hawan juna ne shine wa mustariqus sam'i shi kuma mai satar magana cikin aljanu din haka za haka yake ba'adhu fawqa ba'adu, sashin su saman sashi na ɗaya yana nan na biyu haka na uku haka na hudu haka na biyar haka na shida haka haka suke nisa su aljanu ke wasafahu sufyan bi kafihi sufyan sai ya wasafta mana haka da tafin hannunsa fa harafaha sai ya ware su haka wa baddada bayna sai ya ware su ya ware su haka wa baddada bayna asabihi ya bude yatsansa su haka suke su aljanin haka suke ɗabaka kenan haka sai haka haka shi na ɗayan yana ina kenan yana ƙasa sai na biyu kansa na uku na hudu haka suke yi sama sosai sama sosai suke yi domin da haka ne za su jiyo maganganun da mala'iku suke shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala ya ce illa mana khatifa na khatfata ka khatifa menene al-khatfu shine al-akhdhu bi sur'a shine al-khatfu al bi sur'a ka fauci abu illa mana khatifa na khatfata sai wanda yi fauta fauta guda wannan kan fa atbahu shihabun saqi sai ga tauraro mai ɗan karan haske ya bi shi a guje ka ke ganin taurarin nan haka suke dannawa ƙasa sai ga wata walƙiya haka ko walƙiya ko tauraro ka gan shi ƙato ya yi haka sosai a zamanin da sai a ce allahu akabar wani sarki ya rasu kowa kake ce to jifan shaidanu ake yi jifan shaidanu ake yi ai su kansu shaidanin aljanin sun faɗa sun ce wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami al-ana yajid lahu shihaba rasada wa anna kunna naq'udu minha lalle mu mun kasance muna zama a sama maqa'ida wurare ne wuraren zama ne shine maqa'id maqa'id wurin zama maqa'id wuraren zama wuraren zama aljanu suke da shi a sama lissam'i domin sauraron abin da mala'iku suke faɗa sai suka ce faman yastami'il ana duk wanda ya gangancin neman sato magana a yanzu ya jillahu shihaban rasada zai samu tauraro yula yana nan yana jiransa yana nan yana jiransa haka Allah ta'ala ce wajen annas sama'a saqafan mahfuza kuma mun sanya sama rufi ne mahfuzan abin kiyaye ba rufin sama kiyayayyen rufi ne babu shaidanu da suka isa su kai sama sawa'un shaidanun nan daga cikin aljanu ne ko daga cikin mutane ne domin akwai shaidanu a cikin mutane kuma akwai shaidanu a cikin aljanu eh, daman an ce shaidan shine fanɗararre daga cikin mutane ko daga cikin aljanu ko daga cikin dabbobi waka zalika ta'anna li kulli nabiyyan aduwan shayatin al-insi wal jinni haka nan muka sanya ma kowanne annabi magabta makiya sune shaidanun shayatin al-insi wal jinni shaidanun aljanu da kuma shaidanun mutane to ga yaushe za a cewa an shiga wannan sama ta ɗaya ɗin an shiga sama ta biyu an je duniyar kaza an je duniyar kaza bayan Allah ya ta'ala ya ce waje an sama a saƙafan mahfuba. wannan sun dai je inda Allah ta'ala ya kaddara su man gana neman shaidanu a duniya dai in ka same ai zai koma gida Allah ta'ala ya sauke fa yasma'ul kalimata sai ya ji kalma guda shi wa kenan shi wannan mustari sam'i wannan shaidani da yake sauraron magana ha alaman ta hatahu sai ya jeho wannan maganar ga shaidanin da ke kasansa shi na can sama shi zai fafuto shi zai sato maganar sai ya jeho ma na kasansa shi ma na kasansa sai ya jeho ma na kasansa na kasansa sai ya jeho na kasansa ka ce sun hau juna ya kai 75 to kaga na 75 sai ya jeho na 74 na 74 ya jihowa 73 na 73 ya jihowa 72 72 ya jihowa 71 haka suke ta jihowa juna sun mai yulki hal akharu ila man tahtahu hakan nan na karshen ya jiho ma wanda yake kasansa hatta ha ala lisani sahih har na karshen shi kuma ya jefa wannan maganar a bakin mai sihiri bakin boka awil kahin ko kuma boka ko matsafi as-sahir ko kuma al-kahin farubbama adrakahu ha wani lokacin wannan yular wannan tauraron yakan riske shi kabala an ha kafin shaidanin sama ya jiho ma shaidanin ƙasa sai tauraron ya je buge su duka wa rubbama wani lokacin kuma alƙaha sai ya jefa mana ƙasan shi ƙabala an yudiri kafin tauraron ya same shi la ilaha illallah fa yakzibu ma a mi'ata kaziba sai shi kuma sai shi aljan din ya hada da ƙarya guda ɗari ya sun zama nau kenan ɗari da ɗaya ƙarya ɗari sai kuma gaskiya ɗaya fayu ƙal sai ka ji ana cewa an zuba da labari kai ai mutumin nan aikin shi kamar yankan wuka alaysa kada kalala lana yawma kaza wa kaza ashe rana kaza bai fada mana kaza zai faru ba kuma abin ya faru cikin irin wannan ɗayan ne inda zai zai yi shiru zai natsu wannan ma zuwa wurin bokan kenan ba din dai akwai amsul basirati tare da shi ba ai zai ga abubuwa da yawa ya faɗa bai cika ba domin gana neman makareci in ka samu boka ko matsafi ka samu isa in mutum ya cika ƙarya za a ce kai wada kamar kuɗin duba in ya cika surutu sai a ce kai wani kama kudin duba da kudin duba da an bai ma boka zai fara zuba Allah ta'ala ya sauki sai ka ji mutane suna ce amma rana kaza da kaza bai ce kaza da kaza zai faru kuma abun ya faru wannan ɗaya ce amma ya manta karere abubuwa da yawa da ya faɗa zai faru kuma bai faru ba fa bitilkar fa bi kalima sai a gaskata shi ta sanadiyar wannan kalma guda da ya faɗa allaki mi minas sama wacce aka jiyo ta daga sama kun ga wannan ayyuka kenan na shaidanu ku lura da kyau su aljanu a yau ba sa kaiwa can sama yadda suke kaiwa a da kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan mu gane wannan akwai inda suke kaiwa a da kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan zuwan manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama sai ya inda suke zuwa ɗin ya gagara wannan ya sa ma suka shelanta ma kansu zagaye duniya gaba ɗaya domin su gano me ya hana su kaiwa inda da suke kaiwa ina ta kuma ci magana akwai inda suke kaiwa da amma kawai rana tsaka suka ga sun kasa kaiwa wannan wurin saboda haka dole suka tayar da junansu a kewaye duniya domin a gano sababi shine waɗannan waɗanda suka tafi suka bi hanyar ta'if shine suka samu manzo Allah sallallahu yana karatun Qur'ani Allah ta'ala ya ce wa idh sarafna ilayka nafara min al-jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa ba su ce min ba'di Isa ba sai aka ce Yahudawa ne kai Kiristoci eh sun ce in same na kitaban unzila min ba'adi musa kuma alhalin ƙur'ani unzila min ba'adi isa ne to haka don ba su lissafa eh, manzanci annabi isa ba kawai suka ce min ba'adi musa idan ya zama na yahudawa ne ke to almin da ya ji isa allah ta'ala ce kul uhiya ilayya annahu istama'a jinni min aljinni na same na sami'na ajabani yi hadi ila rushidi faaman nabi walan nushrika bi rabbina ahada subhanallahi suka ce walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu sake hada Allah ubangiji mu da wani ba walan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada mattakhadha sahibatan wala walada haka suka dinga magana suka dinga magana suka dinga bayani wa annahu kana rijalun min al-insi يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنا ظننا haka nan suke ta yi har zuwa wa anna kunna naq'udu min hama qa'ida lissam mun kasance muna zama a sama wuraren zama lissam'i domin satarji sai suka ce faman yastami il'ana amma a yanzu duk wanda ya gaggawa ji zuwa ya ji ya ji shihabar rasada zai sami tauraro yana nan yana jiransa to kun ga waɗannan shine hanyoyi da mala'iku suke aljanu aljanu abin hanyoyi da mutane masu sihiri suke bi aljanu suna amfana da matsafa matsafa suna amfana da aljanu aljani ba zai samo wannan kalma haka kawai ya baiwa mutum ba sai shi ma mutum ɗin ya yi mashi hidima kamar da suratul an'am ta bayani istamta ba'aduna bi sashinmu ya amfana da sashi wa balagana ajalanan lalli ajalta kuma mun kai ajalinmu da ka sanya mana sauraka sashin mutane sun amfana da sashin aljanu sashin aljanu sun amfana da sashin mutane shi yasa kaga dan an ce dan an ce aljan ya ce aje a duba wuri kaza aje a daga murhu aje a samu murhun birki. a tona tsawon kamun hannu za a samu layu a ciki a fito da su a yi kaza a yi kaza duk ba a gazgatawa kullum da kyau ko ko da an je an tona an gani ba za a gazgata shi ba saboda ba za a gazgata shi ba wanda ya sa shi ya je ya bin wani ne isa shi ya je ya binne kuma wani ya sa shi aka je aka ya sa shi ya bayani sa shi aka yi ya je ya binne kuma ya je binni binne kuma aka ce ya bayani i bayani sai ka an ce daman shi ya binne ba wai ya duba ne ya gani a ce ai yana gani a ƙarshen daman shi ya je binne kayansa saboda ka waɗanda suke harkar rukuya su yi hatara sosai da sosai musamman a wannan lokacin harkar rukuya ta fara komawa business kuma su ji tsoron Allah su san me suke yi ina fata mun fahimci wannan da ke ko su ji tsoron Allah su san me suke yi harkar rukuya rukuya ta fara zama business business babban business din kuma shine wannan shagon da ake sai da magani yan china da ake kiran shi da sunan wai islamic chemist a musulunci ba ba wani islamic chemist in za ka sai da habbatu sauda ko za ka sai da waye ka sai da kayan ka ba da sunan musulunci ba ba wani abu mai suna islamic medicine islamic chemist babu shi ka je ka duba shagunan waɗanda suke cewa islamic chemist ka ga hotunan mata ne tsirara a cikin kwalaye duk kayan 'yan china ne a ciki in ka je ka dubu zuma ka je ka dubu zuma da zamzam da ke in ka kwashe waɗanda suke suna da hadisai ko da baka karkaɗa mu hadisan kura ba za ka ga guda nawa ne cikin abin da yake shagon kuma an ce wai islamic chemist ba wani islamic chemist a ciki in zai sai da kayayyakin shi kayayyakin mata da kayayyakin maza da kayayyakin waye ya je sai da kayayyaki ba da sunan musulunci ba wannan kuma kowannen ku shahidu aini kowannen ku ya gani ya san me ake siyarwa haka ne ko baka bane wanda ka mutum ya kiyaye Allah ta'ala ya tsare mu baki dole mutum ya hatara shi harkar aljanu da harkar mai sihiri da harkar dan boka ba a cewa aje aji me zai ce neman tsari ake yi da su gaba daya neman tsari ake yi da su gaba da akwai wanda ya je wurin boka yana zuwa unguwar aka tambaye shi ya tambayi gidan da ƙidai aka samu yaron da zai je ya kai shi gidan da aka hada shi da yaro suna tafiya sai ce da yaron mu yi sauri fa ina jin bayan gida ina son zan zaga yaron yana zuwa kaga bako sai ya tsaya ina a waje yaro ya shiga cikin gida ya faɗa ma boka cewar ya yi bako kuma ga alamun bakon ya ce ma yana jin bayan gida sai yaro ya ce to ya wuce baku ya ce ya wuce kaga ya bashi liket kenan shikenan boka ya fesa tarare yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya haɗe sai ya ce da shi ya shigo yana shigowa ya gashi ya ce amma kana jin bayan gida sai ce da ki buta kaza ga kaga ya shiga ya shiga tarko kun lura da kyau wani kuma wurin dan mai ganye ya je ka san dan mai ganye waye dan mai ganye za a gasa na suna sai da fatar fatar maciji fatar inda za ka ja shi a gefe wallahu alam ka ce mai gana neman fatar mutum iri kaza wallahu alam zai iya ce mai yana ci ba abin da suke ce masu da shi ya je wurin shi ya ce wai yana son kwan aljani sai i shuru kwan aljani sai san aike ne aka yi sai ce kwanan nan ya dawo daga ibuwa bai zo da wuri ba ɗebo me kwan aljani don allah ka ba saboda haka yanzu zai ba da kudin zuwa ɗebo ne shi kuma kudin ɗebowar wannan abin saraka ne duk abin da ya bayar ya yi shi ba a tambaye shi abubuwa nau kenan akwai kudin zuwa a ɗebo shi ne wannan sannan kuɗin ɗebo wannan abin sadaka ne ko yara da abin da ya bari ya yi haka aka ɗora mashi haraji na ɗebo na ƙwan aljami'a aka ɗeba mai kwanakin da zai dawo daman ka san ɗan mai ganye ne yana da duk kala da kake ganin da duk wannan kalos ɗin da kake da su duk yana da su jikawa kawai zai yi saboda ka je ya samu manya-manyan ƙwayaye irin ƙwan kwakwa ɗin nan ƙwai dai da ka sani sosai egg ya je ya samu ya kwaba ja ya kwaba ya yalo ya kwaba rawaya duk wani kalo da ka sani ya kwaba ya dauki kwai guda ɗaya sai ya dinga saba kowanne kwai ɗaya kala daban-daban a kwai dama kaga fari ne aka sanya mashi aka ɗebo bakata wadda aka sa aka ɗebo ja aka sa aka ɗebo yalo aka sa aka ɗebo bulu aka sa aka ɗebo green aka sa aka ɗebo waye aka ɗebo makuba aka sa aka sa komai yanzu ya kake ganin kwai haka ya tattara su ya tattara su ya tattara su sai ya aji babu inda ya ji sai ya rufe su da ranar ta dawo sai ya sa ya ɓoye shi ya ɗebo kwano ya bashi ice ka riƙe ka riƙe ka riƙe sosai da sosai wai kada su su gani tsoraka su su bokaye da matsafa ba a cewa bari a je a ji mai suke faɗa neman tsari ake yi da su akwai matsafa sosai da sosai wanda ke zunzurutun tsafi suke yi akwai bokaye da yake bokaye ne zunzurutun tsafi suke yi akwai kuma 'yan damfara da suke shiga cikin rigarsu su zunzurutun wayo ne a tare da su ka lura da ke ko amma kai ba za ka iya bambanta sunansu ba ɗarka duk sunansu bokaye duk sunansu matsafa sun je gaban allah ta'ala kuma ya hakun bayyana da ya kaga wanda zai zo ya kawo tiyo cikin ɗaki ya kawo tiyo cikin ɗaki ya ajiye dama ɗakuna ne biyu ko uku can kuma akwai mai magana a can sauraka idan mutum ya shigo sai a ce ya zauna ya dakata suna zuwa ka san haka magana a tiyo yana ƙara to shi ɗaya shaɗani yana ɗaya ɗaki sai iyo magana sai ya ce to ku saurara sun fara zuwa faɗi bukatunka ko ya faɗi bukatun shi sai shi ya yi magana yana magana mutum ne dan uwansa malamai ire-iren waɗannan ire waɗannan hadis wala ha kuma mata da maza ake wa wata ce ita kuma ba ta da ko haihuwa take nema ko mai take nema can dai aka ce ba za ta samu haihuwan nan ba sai dodo ya sadu da ita bayan ya gama buge ta ya gama sihirce ta ya gama komai ranar da dodo zai sadu da ita aka ce to kuma sai ta rufe idanta don ba za ta iya haɗa ido da dodo ba yanzu waye dodon saboda Allah fa wai sai ta rufe idanta don ba za ta iya haɗa ido da dodo ba yanzu kai tsaye wa dodon to malamai haka zaka ke ganin irin gasu nan bokaye ne matsafa ne masihirta ne sun dabaibaye ƙasan nan wasu hada kasashen waje wani ya gama cikin matsafansa ya ce shi ai baya da na gida tsoron haka dole ne mutum ya nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu baki da mala ya ce wa anin nawas ibn sam'an radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi daga nawas dan sam'an Allah ta'ala ya kara mishi yadda ya ce idza arada Allah ta'ala an yi bil bilamari idan ubangiji subhanahu wata'ala yayi nufin ya yayo wahayin wani al'amari takallama bil wahyi sai ya magana da wahayi ashe ubangiji subhanahu wata'ala yana magana hakan nan macin da yace ma za qala rabbukum qalu al haqqa ashe Allah ta'ala yana magana shine abin da zaka yi imani da shi Allah ta'ala yana magana amma in ka ce yana magana ba da baki ba sai mu ce to da me yake amma in dai ka ce Allah yana magana ba wanda zai tambaye ka da me yake yi kuna ji da kyau ba wanda zai tambaye ka da me yake yi amma shi wanda yake cewa Allah yana magana ba da baki ba wai tunaninsa in ya ce yana magana to ai mutum da baki yake magana saboda in ya ce Allah yana magana in shiru sai ka yi tsammanin da baki yake a ya dai tsammani shi yana da shubuha ne ka san shubuha kuma datti ne da ke hana ilimi zama a zuciya ina fatan mu fahimci wannan da ke in ba haka ba sama da ƙasa ya sun yi magana da Allah ta'ala ya ce itiya tsawon aukar ha ta a ta yi na ƙala ta sai sama da ƙasa suka ce a ta yi na ta'ibi mun zo muna masu bi da mai sama da ƙasa suka faɗa da baki eh da baki suka su faɗa amma da baki suka faɗa al yawma nakhtimu ala afwahihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون دمي hannayensu suke magana da me ƙafafuwansu suke magana da baki saboda haka Allah yana magana yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗibi tsakuwa a hannu suka yi tasbihi ya sa su a hannun abubakar suka yi tasbihi da me suka yi tasbihi tasbihi ne kowa ya ji subhanallah subhanallah alaihi da me suke magana da me suke tasbihi saboda haka ba a cewa Allah yana magana ba da baki ba dan mai sauraro zai ji kai mai bayanin da me yake magana amma in ka ce Allah yana magana shikenan ka kammala ba kuma wanda zai tambaye ka da mai yake magana asalin tambayar ma bidi'a ce idan ubangiji subhanahu wataala ya nufin yin wahayi da al'amari ta kallama bil wahayi sai magana da wahayi akhadhatis samawati minhu rajfa sai sama ta dauki tsawa au ra'ada ko ya ce rajfa tsawa ko ra'ada tsawa duk ma'ana su daya shadida mai ƙarfin gaske khawfan min Allah azza wa jal dan jin tsoron Allah madaukakin sarki fa idza sami'a zalika ahlus samawati idan mala'iku da ke sammai suka jaka su'iqu gaba ɗaya sai su sume wa kharru lillahi sujada sai su faɗi sura masu sujada ga Allah subhanahu wataala fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibril sai kasance farkon wanda zai daga kansa shine mala'ikar jibrilu fa yukallimuhu min wahyihi sai Allah ta'ala ya magana da mala'ikar jibrilu da wahayinsa bima arada da abin da Allah ta'ala ya so thumma yamurru jibrilu alal mala'ika sannan mala'ikar jibrilu zai dinga huce mala'iku kullama marra bi sama'in duk lokacin da mala'ikar jibrilu ya huce wata sama sa'alahu mala'ikatuha sai mala'ikun wannan saman su tambayi mala'ikar jibrilu ma za ƙala rabbuna ya jibril ya jibrilu mai ubangijinmu ya ce faya ƙulu jibril sai jibrilu ya ce alƙalal haƙƙa ya faɗi gaskiya wa huwa aliyul kabir yana mala'ika jibril ake tambaya faya ƙulu na kulluhun misla ma ƙala jibril sai gaba ɗaya mala'iku su faɗi kwatankwacin abin da mala'ika jibrilu ya faɗa shine su ce ƙalal haƙƙa fayantahi jibrilu bil wahayi sai mala'ika jibrilu ya kai wahayi ila haithu amarahu Allah azza wa jalla zuwa ga inda Allah ta'ala ya umarce shi ya hadisin fa a hasha ya ce a kharatu bin asim fi sunna wa da'afahu al-albani fi zilal janna hadisin da'ifi hadisin wannan da muka karanta hadisi na biyu da'ifi domin a sanadin shi akwai alwalid bin muslim alwalidu ibn muslim kuma mudallis ne saboda haka ya yi ruwaya daga malaminsa da an ana ina son ka lura da kyau idan an ce maka hadisi in ga ganin da an ce hadisi da ifi ne ba shikenan fa ka ce hadisi da ifi ba sai ka nemo me dalilin ya zama da ifi kwarai kuwa in ba ka zama mukallidi kenan hadisin ya zama da ifi ne saboda me saboda a isnadin shi akwai alwalid ibn muslim shi kuma alwalid ibn muslim mudallis ne kuna ji da ke ko ya rawaito hadisin daga malamin shi da an ana ma'ana da an bai ce haddasana ko akhbarana ba bai ce haddasana haddasana ba da yazo sai ya ce an wani an wani an wani to haka akwai bambanci da qala haddasani da an wani kaga ina fatan kun bashi saboda haka wannan sai ya zama akwai ba'af a hadisi ba ɗaya kenan na biyu akan wannan hadisin da yake a sanadin shi akwai ta'ab aka gina matsalar babi din a'a akan hadisin farko isa an muku manta ba wadanda muka fara karatun littafin da su cewar na farko a kitabu tauhid akwai hadisin da suke da ife amma babu da ifin jiddan babu kuma mawdu'i ɗaya kenan sannan na biyu hadisan da suke da ife a cikin kitabu tauhid ba da su malam ya kafa hujja a littafin ba a'a ya kafa hujja da su ne bayan ya kafa hujja da aya ko kuma da tabbataccen hadisi amma matsala gurungun ɗinta malam bai ɗora ta akan hadisi da yake fihi maqal ina fata mun gane wannan da ke a wannan hadisi da muka karanta akwai masail na farko akwai tafsirul aya bayanin wacce aya da ke cikin suratul saba hatta idza fuzi'a an qulubihim sannan kuma a saniya akwai matsala ta biyu bayanu mafiya min al hujja ala ibtali shirki irin abin da yake cikin ta na hujja na na lalata shirka hususan manta ta'allaka ala salihin musamman ma wanda ya rataye da mutanen kwarai yake ganin su yake bautawa to ga mala'iku su karan kansu sun fadi a sume kuma da suka taya sun ce wa huwal aliyul kabir sun tabbatar da akwai wanda yake a saman su duk tsarkin su duk daukaka su ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun wa hiya al-ayatu allati qila inna taqta'u uruqa shajar shirki min al-qalb wasu malamai suke ma wannan ayar da da taken ita ce ayar da take taqtau uruqa shajarati shirki take markade take yanke makogoron shirka min alqalbi tun daga zuciyar shirka wannan ayar ita ce ayar da take yanke makogoron shirka a salisa tafsirin qawlihi ta'ala qalu alhaqqa suka ce alhaqqa gaskiya Allah ta'ala ya faɗa sai ya nuna mana kenan ashe Allah ya faɗa kuma yana faɗa kuma nan gaba zai faɗa ba wai magana tashi daskararriyar magana ba ce da yayi ya riga ya ajiye ta sai kawai yanzu take ta take ta tafiya a'a ya faɗa kuma yana faɗa kuma zai faɗa tunda ai kaga da aka ce har zuwa inda mala'ika jibril zai kai wahayi ba a ce mana zuwa ga wani ba kullum da ke ko zai zuwa saƙo ne zuwa ga wasu mala'iku da aikin da za su yi ya Allah ta'ala ya faɗa kuma yana faɗa subhanahu wa ta'ala arrabi'a ta hudu sababu su'alim an zalim sababin da yasa suke wannan tambayar shine me faduwa da firgici da suka samu anna jibrila yujibu ba'da zalika bi qawli malaika jibril yana amsawa da cewa qala kaza ya ce kaza Matsala ta biyar sai matsala ta shida zikiru anna awwala man yarfa ra'sahu jibril bayanin wanda zai fara daga kansa shine malaika jibril kaga ya nuna sa kenan as-sabi'a annahu yaqulu li ahli samawati kullihim yana faɗan wannan magana ga mala'ikun sama baki ɗayansu li annahum yas'alunahu domin suna sa as-samina anna al-ghashiya ya'ummu ahli samawati kullahum wannan suman yana shafar dukkanin mala'ikun da suke sama gaba a at-tasi'a irtijafu samawati bi kalamillah yadda sama take kadawa saboda zancen Allah subhanahu wata'ala al'ashira anna jibrila huwa allazi yantahi bil wahyi ila haythu amarahu Allah cewar malaika jibril shike kai wahyi zuwa ga inda Allah ta'ala ya umarce shi alhadiyata ashara zikru istiraqi shayatin bayanin yadda shaydanu suke satar magana suke satar magana satar magana ba kyau ko mutane ne suke magana ba a yadda ka zauna ka kasa kunne kana ji ba muddin ba su baka izini muddin ba su baka izini ba domin idan mutane suna magana a ɗaki sai ka kasa kunne ko ka leƙa ta taga kana sauraron magana su sai wani ya ɗauko allura ya soke idan wanda ya leƙa nan babu wal'ainu bil'aini babu wal'ainu bil'aini a sai dai a yi wani magana kuma amma dai ba za a ja wal'ainu bil'aini ba الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا صفر يد ساشن سيكي هوا ساشن الثالثة عشرة إرسال الشهب يد أكي أيكو مسودا taurari masu aske domin jifansu الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها ونلوكة تورار يكن كيغشي الجنن كافن يجيفة تغنى قصنصا wataratan yulqiha fi udhuni walihi wani lokacin kuma yana jefa maganar a kunnan waliyinsa kunnan abokin abokinsa shi wannan aljanin min al-insi daga cikin mutane kabala an yudrikahu kafin wannan jifan ya same shi karka manta ba fakawa da bara bace yasa jifan bai same shi ba haka ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara kadara ba shar'an haka ya kaddara abin ya kasance ina fatan kun bayanci wannan da ke ku ai gaga da samu su ne za a samu masu da'awa su dinga da'awar zuwa wurin su babu kyau aikin da suke kafirci idan aka ce kowa salihi ne kuma ta yana za a yi da'awa ina fatan mun fahimci magana saboda haka haka ubangiji subhanahu ta'ala ya kaddara Allah ta'ala ya tsare al-khamisata ashara kaunul kahini yasduqu ba'd al-ahyan kasancewar boka wani dan lokaci yakan dan faɗi abin da yake daidai su kuma mutane sai su ɗauku akan wannan kun lura da ke ko ka san haka za ga likita ya ce kaza bokan turai kenan in ji bahaushe ko likita ya ce kaza abinda likita ya faɗa so ɗaya ya dace in ka lura da maganganun shi sai ya faɗa so goma bai dace ba amma ba wannan kwaɗin da ya dace ita ake ta rudatawa shi kuma baka ji abin da ya faɗa ba abin da ya faɗa fa magani ya faɗa ya ce magani a gwada magani shi yasa ma ya ce bayan sati biyu ka dawo yana ganin in ka dawo maganin bai ba sai sake maka wani amma ya ji ka shiru maganin yayi shi ke na fa asali sata ashara hu ya ta zibu ma a ba yana karya tare da wannan ɗari in haɗa ɗari da ɗaya ke asali ta ashara an na hula mai sadda ka hu illa bi jirgin kalmatin lati su mai adnina sama cewar lami sadda ka hu. ba a gasgata ƙaryar da ya faɗa ba illa bitilkal kalima sai da wannan kalma guda ɗaya allaki ya min sama wacce aka jiyo daga sama asaminata ashara qabulun nufusi lil batil yadda zuciya suke son su karɓi barna e eh, zuciya ba tana son ta karɓi barna kaga masallaci babu taro babu sisi ake shiga amma kaga gidan wasa kaga ana sawa 200 uku. wani kaji ana cewa har biyar kuɗin shiga kuma ga ana tafiya a guje haka ne kuma haka bane ita zuciya tana son ta karbi alfaqi in dai barna ne da kudin ta za ta karba kaifa ya ta'allaquna bi wahida in ba haka ba ya za a kafa hujja da abu kwaya daya wala ya atabiruna bi mi'a ba sa lissafi da cewa ya faɗi magana ɗari ba ta daidai ba amma sai a ɗauko guda ɗaya dinga yayatawa a ce ai magana shi kamar kaifin wuka a tasi ta ashara kaunuhum yulki ba'dhum ila ba'd kasancewa suna jefa sashin su suna jefa ta zuwa sashin su ga sashi kaunuhum yulki ba'dhum ila ba'd tilkal kalma kasancewa suna jefa wannan kalmar sashin su yana jefa ta zuwa ga sashi wa yahfazuna kuma suna kiyaye ta wa yastadilluna biya suna rike ta su kafa hujja da ita cewa ai an taba faɗa so ɗaya ta yi daidai amma a junansu. su al-20 mas'ala ta 20 ithbatu sifati tabbatar da sifofi na Allah subhanahu wata'ala dan al'aliyu sifa ce ta Allah yana da ulu zat da ulu sifa da sha'an da kuma ulu sifa khilafa lil ash'ariyyati al mu'attila sabanin asha'irawa waɗanda suke al mu'attila wanda suke rushe sifofin ubangiji subhanahu wata'ala sai nuna mana al asha'ira din ma kashi kashi akwai al asha'ira al mu'attila wanda suke inkarin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala irin su jahmiya kenan amma akwai al'ashaira waɗanda ba sa inkarin dukkanin sifofin Allah ta'ala suna inkarin waɗanda hankalinsu ya tabbatar musu ne kama asamu da albasaru da alkalamu da al'iradatu da shuru da alƙudaratu kuna cina da kyau ko sun tabbatar da su ne ba wai don ƙur'ani ko hadisi ya tabbatar da su ba lura da kyau a sun tabbatar da su ne don hankalin su ya da haka da su waɗannan din da waɗancan duk yan bidiya ne alhadiyatu wal ishirun ta goma ta ashirin da ɗaya a tasiru bi anna tilkar rajafa bayani da cewar wannan tsawa da sama ta yi wal gashiya da faɗuwar da mala'iku suka yi haufa min Allah azza jal duk wannan saboda tsoron Allah maɗaukin sarki ne saniyatu wal الثانية ta ashirin da biyu. annahum lillahi sujjada gaba ɗayan mala'iku suna faduwa su ma Allah sujjada wannan yake nuna mana ko mutum ya bauta ma Allah ko kada ya bauta ma Allah Allah ta'ala yana da dubin dubata masu bauta mishi daya mala'iku dubu saba'in ne suke shiga albaitul ma'amur wa turi wa kitabin mastur fi manshur wal baitul ma'amur albaitul ma'amur mala'iku dubu saba'in suke shiga a kowace rana in sun wuce wasu ba sa biyo ba in sun wuce ba sa dawowa in sun wuce ba sa dawowa ka san wa ma ya alamu juna da rabi ka illa ba wanda ya sarin jinonu ubangijin kasar shi raka mutum ya natsu ya bauta ma Allah kuma zai bauta ma Allah ne ba wai dan yana Allah ba ka san tauhidin kuda kenan akwai masu wannan tauhidin wai suna bauta ma Allah ne domin yana Allah ba wai domin tsoron azaba shi ko kwaɗayin rahamarsa ba eh? kowace rana na sai kowace sallah na ce kowace rana kowace rana kowace rana so ana bauta ma Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya faɗa don tsoron azabarsa da kuma ƙaunar rahamarsa inna kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi Allah ta'ala ya amsa mana kuma ya karba mana ya tsare mana tauhidin mu ya tsare mana aqidan mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu